والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير waɗanda suke faɗar wannan magana mai muni sannan suke so su sadu da matansu da suka yi musu zahari to ya wajaba a kansu su yi kafara ta hanyar ‘yan ta baiwa kafin su sadu da su wannan hukuncin da aka ambata an umarce ku da shi ne don tsoratar da ku daga barin yin zahari kuma Allah masani ne mai ba da labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa babu abin da yake buya a gare shi na daga ayyukanku.